yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu bayan shekara guda zuwa ga wannan alkur'ani mai girma wadda aka saba yi a wannan masallaci na tafsirin Alƙur'ani a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan <clears throat> yau ɗaya ne ga watan ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya ne da ɗari hudu da arba'in da hudu ko muna yi ma Allah godiya bisa wannan ni'ima da karramawa da ya iso da mu watan Ramadan. Ba mu san tsare-tsare na masu kwamitin masallaci ba, ni ba ni da wani tsari illa kawai karatu za a tafi in suna da wasu jawabai, to za su iya yi, in kuma babu wasu jawabai to za mu tsaya ne za mu fara ne daga ayar da muka rufe karatu bara za mu yi kamar muraja'atta amma dai kafin ita ma kana da jawabi kenan eh, jawabin 'yan kwamiti shi ne kawai da Allah a ba mu 'yan hizba haɗin kai wajen gyaggyara gurare da sauransu wajen yin an ce ka yi fakin ka yi fakin ko kuma an ce kar ka yi fakin to ka yi haƙuri kun ga bara ta wuce bana ma in kai haƙuri za ta wuce insha Allah saboda ka ayi haƙuri mu yi haƙuri da junanmu domin a cimma burin da ake da bukata to kai tsaye za mu ba mai jan baki ya jawo bana wasu ayoyi يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله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 واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الحمد لله wannan aya bara mun karanta to abba muna son mu Kamar ɗan hargitso da mutane akan abin da ya wuce a bara domin mu ji daɗin ɗorawa akan inda muka tsaya kafin mu fassara ayar muna son mai matashiya akan wannan littafi na alkur'ani mai girba yan uwa allah ya ba mu alheri ba ɗan kaɗan ba kasancewar samun wannan littafi a cikin wannan al'umma kuma kasancewar kai ka samu kanka daga cikin al'ummar da wannan alkur'ani yake cikinta kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine fiyayyen manzo cikin manzannin Allah haka kuma wannan littafi din ya kasance shine fiyayyen littafi daga jikin dukkan littattafan da Allah ya saukar haka kuma al'umman nan da ta yi riko da wannan littafi din ta zamanto ita ce mafificiyar al'umma da faɗin Allah da yake cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas kasantuwar ku al'umma ce mafificiya wacce Allah ya fitar da ita don ta amfanar da mutane al'ummar musulmai Allah ya kafa ta a bayan ƙasa dan ta amfani mutane kamar ta zo ne ta gyara duniya gaba da saboda duk wanda bai shigo cikin wannan al'ummar ba to shi ake buƙatar a yi masa gyara a kuma gyara shi ya samu ya shigo cikin al'ummar saboda alherin wannan al'umma darajarta ya kai matsayin da Allah ya sassaƙe mata wasu abubuwa sama da abin da wasu al'ummomi suka samu kansu ciki Allah ya sauƙaƙe ma wannan ita al'umma din saboda darajar wannan annabi da kuma darajar wannan littafin da kasancewar wannan addinin wannan alƙur'anin ana karanta shi duk lokacin da ramadan ya zo mutane su haɗu gungu-gungu a masallatai a wurare daban-daban ana karanta shi saboda amfana ko albarkar da take ciki wasu malamai suna danganta wannan abun ya samo asali ne dangane da yadda jibrilu yake zuwa ya karanta wa manzan allah alkur'ani idan watan ya zo don haka ma ya zamanto shi alƙur'anin cikin wannan watan ya sauka watan kuma aka saukar da alƙur'ani a cikinsa sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan samu sauka guda da jibrilu a duk wata da wasu malaman suna kallon babu laifi a shi a tara mutane a karanta wani abu domin samun saƙo shi littafin za mu yi magana akan abubuwa guda uku a kansa abu na farko shine ko fudu za mu iya cewa abu na farko shine makasit na alkur'ani wa hadafu meye manufar alkur'ani a cikin wannan al'umma me yake nufi da su kuma wani buri yake da shi ya cimma shi alkur'ani akan wannan al'ummar wanda idan alkur'ani ya cimma wannan buri akan wannan al'umma kuma ya tabbatar da manufofinsa akan wannan al'umma kuma al'ummar ta ji ta bi da babu shakka ta zamanto khaira umma mafificiyar al'umma na biyu shine kaifa nan tafi bil qur'an ta yaya za mu amfana da alkur'anin nan akwai hanyoyi da malamai suke kallo dukkan mai son ya amfana da Alƙur'ani ya bi waɗannan hanyoyin wannan zai taimake shi sosai ta yadda za a yi ya kwashi ko garaɓasa ko romo da za a iya cewa na Alƙur'ani. kamar yadda masu magana suke cewa sun samu romon demokuraɗiyya to ya kamata a ce mun kwashi romo na Alƙur'ani mai girba abu na uku da za mu yi magana a kansa a wannan 'yar tsayawa da za mu yi kafin mu fassara waɗannan ayoyin wato shi ne haƙƙul ƙur'ani alaina wato haƙƙin alƙur'ani a kanmu alƙur'ani yana da haƙƙi a kanmu wanda wajibi ne mu sauƙi wannan haƙƙi na alƙur'ani kuma jama'a kun san ko ɗan adam ka cuce shi akan haƙƙinsa to ana samun rigima har ma da zuwa shari'a wani lokacin har da kullewa wani lokacin ma har a hana ka yawo a kulle ka saboda ka taɓa haƙƙin wani to akwai haƙƙul ƙur'an alaina haƙƙin alƙur'ani wato akan mu. abu na hudu da ya kamata mu fahimta shine hidayatul ƙur'an shiryarwar da Alƙur'ani ya yi mana a cikin Alƙur'ani ya shiryar da mutane su yi aure ya shiryar da mutane su yi sallah ya shiryar da mutane su yi zakka ya shiryar da mutane su yi hajji ya shiryar da mutane su yi dukkan wasu abubuwa da alƙur'anin ya zo da shi ya kuma shiryar da mutane akan cewa ya hana su shan giya ya hana su cin riba ya hana su cin dukiya ba tare da haƙƙi ba da dai sauran wasu abubuwa da ƙur'anin ya haramta waɗannan abubuwa guda hudu za su zama mana kamar shimfiɗa ne akan tafsirin da zai biyo baya akan waɗannan ayoyi da za mu karanta na alƙur'ani mai girma shi dai littafin allah ayoyinsa suna nan da surori wanda kuma da yawa sun haddace su daga cikin mutane wasu kuma suna nan suna ƙoƙarin haddace shi wasu kuma suna nan suna karantawa ba don su yi hadda ba sai dai suna karantawa don ibada ma'ana su bayi suke don su yi hadda ba ma akwai waɗanda suke yin su don hadda kowa ya sani dai wannan alƙur'ani yana da surori guda goma ai guda ɗari da sha hudu wanda waɗannan surorin Allah ya buɗe kirazan wasu mutane ya cusa musu su gaba ɗaya sun haddace su babu wata kalma ko wani harafi a cikin alkur'ani da zaka canza masa wasali face wani mutum yana zaune a can yana sauraron ka zai ce ka canza kaza wannan abin ya fi ƙarfin ɗan adam sai sha'anin ubangiji domin littattafai da yawa ba su samu wannan ba na cewa za a iya haddace su a kuma zamanto cewa komai nasu an kiyaye sai wannan alkur'ani kuma abin da zai baka mamaki shine watakila ka samu wanda ya haddace surorin da wasu lansa da komai nasa amma watakila da wuya ya iya fassara maka ma'anar kulhuwallahu ahad har zuwa ƙarshe amma dai Allah ya saka alƙur'anin a ƙwaƙwalwarsa ya ce zai tsare shi ya zama shi ne wakilin ubangiji kan haddar alƙur'ani kuma ya zamanto cewan ba za a iya ɓata mun magana ta ba saboda ƙa'idoji na ubangiji ya saka a ciki wannan littafi babu littafin da za ka ɗauka kai ta karantawa kana samun lada yana wanke maka zuciya yana saita maka tunani da ƙwaƙwalwarka har ma wasu malaman suna cewa hadda lafiyar jikinka hadda karfin idanunka da ƙarfin haƙwaranka da karfin gabbanka duk Alƙur'ani in yana ratsa su ana karantawa suna samun ingancin lafiya saboda Alƙur'ani, kitabun anzalnahu ilayka mubarak littafi ne mai albarka kuma babu wani littafi ko wata magazin ko wani abu a duniya da za ka zo kana karanta shi mala'ika ya zo ya tsoma bakinsa cikin bakinka domin ya rinka haɗe haruffan da ka karanta sai alƙur'ani mai karatun alƙur'ani in ya buɗe baki to mala'ika ne ke tare bakinsa duk harafin da ya fito sai ya faɗa cikin mala'ika saboda girman daraja na alƙur'ani shi yasa ma lissafin masu lissafi suna kallon wanda zai sauke alkur'ani a cikin wannan wata ko a cikin kwana goma nan ko kuma ma a cikin kwana uku ko hudu idan hakan ya samu ko kuma a cikin wuni da kwana idan nacin ya kai naci domin ana samun waɗanda suke sauka a kwana biyu an gane allah ya sa mun zauna da 'yan tabanin waɗanda suke za su yi izo 60 kafin sallar asuba daga farko ko magariba in an yi sallar asuba kuma su karo ashirin shine a wurin a wannan daren an samu tamanin muna da wani wanda ake kira malam umaru dan badawai yakan yi izu tamanin cikin dare wannan mun zauna da shi a tsangaya tare da shi shekara goma sha takwas so saboda haka wannan alkur'ani din wasu sun same shi amma ko wadda bai haddace shi ba ga irin darajoji wannan alkur'ani an saukar da shi ne a madina da makka kisa bayan surorinsa 114 an ce surorin makka ko surorin madina su 28 haka allah ya saukar cikin 114 in ka ɗebe 28 za su zamanto sauran ayoyi ne ko surori ne na makka wanda su kuma sun kai 86 waɗannan su ne jerin surori ƙur'anin nan yana da izu-izu guda 60 wadda ake kira hizbi kowane hizbi kuma yana tare da rubu'i wato guda abin guda takwas za mu iya cewa kenan za a iya samun wato adadin rubu'i kusan 240 a cikin Alƙur'ani. rubu an gane wadda in ka kasa izo, wato kashi hudu kashi ɗaya to kashi ɗayan kowane izo idan ka tattara rubu'in da suke cikin alkur'ani 240 yana da guraren sujjada wadda in an karanta don tawazu'i da kaskantar da kai allah ya shar'anta kuma manza allah ya aikata yana da wuraren sujjada har kusan guda goma sha hudu wannan alkur'ani din wanda eh, da yawa daga cikin abin nan akwai wuraren sujada a za'im wadda suke manya akwai kuma waɗanda suke wato a irin ruwayar warshu ba sai an yi musu sujada ba ba a saka su ma wuraren sujada kamar irin wajen suratul inshiqaq da irin surat abin nan eh, suratul alaq ikra bismi rabbikal ladhi khalaq zuwa ƙarshe sa'annan Alƙur'ani yana da ayoyi idan ka saka su hadda basmalolin da suke ciki yana da ayoyi dubu shida da ɗari uku da arba'in da takwas in har ka haɗa da basmala akwai sabanin malamai cewa bismillah da suke tsakanin surorin nan aya ce mai zaman kanta ko maimaici ake yi wannan da in mun zo magana akan za mu shiga sabuwar sura watakila sai bi wannan magana Ah, amma idan ka cire banda basmala da suke cikin tsakanin kowace sura to akwai ayoyi dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida wannan shi ne sannan alƙur'anin nan yana da kalmomi da malamai suka ce ba su kasa dubu saba'in da bakwai ba da ɗari fudu da talatin da tara wani ana kallon kalmomi da suke cikin alƙur'ani yana da haruffan da aka har harhaɗa suka zamanto sun tada waɗannan kalmomi na dubu saba'in da wani abu su kuma sun kai dubu ɗari uku da ashirin da biyu da ɗari shida da biyu waɗannan su ne adadin wato haruffa na alƙur'ani waɗannan haruffa su ne ake cewa kowane harafi ka karanta za a baka lada goma to idan ka ɗauki yanzu harafi dubu ɗari uku da ashirin da biyu da ɗari shida da biyu idan kai sau goma ko sau goma sha ɗaya in dai ka karanta alƙur'ani nan daga farko zuwa ƙarshe kana da kwatankwacin daraja ko lada na miliyan uku da dubu ɗari biyar da arba'in da takwas da ɗari shida da ashirin da biyu wanda in naira ce aka ce za a baka ka karanta alkur'anin nan ka sauke na san a gurguje za ka yi babu wani ɗaya da za a cike miliyan uku miliyan uku da dubu ɗari biyar da arba'in da takwas da ɗari shida da ashirin da biyu a ce kafin watan ramadan ya ƙare ka sauke Alƙur'ani sai ka zo ka karbi miliyan uku na san duk cikin kunnen ba wanda ba zai yi ba wallahi ba wanda ba zai yi ba duk wanda ya iya takawa ya zo nan da lafiyarsa daren sallah in an ce wata ya kama kana da miliyan uku da dubu ɗari biyar da arba'in da takwas da ɗari shida da ashirin da biyu na tabbata kowa zai iya yin wannan saboda ya samu miliyan uku tunda ai mun ga an sha rana ma akan dubu ɗaya ko yawwa to balle wannan a inuwa za ka zauna ka karanta alkur'ani ka sauke makasit na alkur'ani manufofin Alƙur'ani ya kamata mu fito da waɗannan abubuwa ne domin kowa ya ji a jikinsa yana asarar lada in bai karanta alkur'ani ba shi ya sa muka kawo wannan lissafin sannan kuma ka gane mai alkur'ani yake nufi da kai manufarsa a kanka a sauran ilmummuka da ake karanta ko a jami'o'i ban san dai yadda su suke nufin ka ba amma dai ga abin da alkur'ani yake nufi da kai idan ka je ka karanta geography ko geology ko wani abu mai kama da haka in mun tambaye ka mai wannan ilimin yake nufi da kai ko kuma kai ne watakila kake nufi da shi ko ba shi da yake nufi da kai ba wala Allah amma dai a nan muga abin da alkur'ani yake nufi da kai da ka karanta shi mai yake nufi a kanka abu na farko malamai suka ce laƙad akramallahu nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallama bi mu'jizatil qur'an hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama annabin mu sallallahu alaihi wa sallama da mu'ujiza ta alqur'ani shi kuma wannan mu'ujiza allazi yu'addu min a'zamil mu'jizatihi alal itlaq ba wani gada-gada babu wani abu wannan mu'ujizar da Allah ya ba mu annabi ana kirga ta tafi kowace irin mu'ujiza girma duk mu'ujizar da aka ba mu annabi Isa da wacce aka ba mu annabi Musa da irin wacce aka ba masalihu Salihu da sauran annabawa da Allah ya ba su wasu mu'ujizoji iri daban-daban to mu'ujizar da Allah ya ba mu annabi alal itlaq ita ce a'zamul mu'ujizat mafi girman mu'ujiza ita ce alqur'ani zaka ga cewa watakila manzo Allah ya sa hannunsa a kaskon ruwa ruwa yana bulbulowa za ka ga ya ce bishiya ta taso ta zo tana rubutun la ilaha illallah za ka ga barewa a daji ta ga manza Allah tana tana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama za ka ga kututturen itace ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama za ka ga dutse ya yi magana a gaban manza Allah duk waɗannan mu'ujizoji ne amma babu wata mu'ujiza da take da girma irin kamar ta alƙur'ani ba wata mu'ujiza da annabi Allah ya yi masa ita take da girman alkur'ani ta alkur'ani ita ce tafi komai girma shi yasa sai Allah ya ce shi alkur'ani din ko annabi malamai suka ce wa huwa dasturul lil umma ya kamata ko ya waje bai zamanto shine tsarin mulkin wannan al'umma domin duk abin da take nema a cikin alkur'ani akwai shi tsarin siyasa akwai har ma mummunar siyasa ta irin ta siyasar firauna duka Allah ya hikayo mana ita irin siyasa su annabi Dawud irin siyasa su Suleiman irin su wane ne menene sunan fatin Suleiman jam'iyyarsa ko ba ku santa ba gaskiya ni ma ban santa ba yawa amma dai Allah ya gaya mana cewa ya yi siyasar da ya kafa mulki annabi Dawud yayi yi siyasar da ya kafa mulki haka sauran annabawa dukansu akwai tsari na abubuwa da yawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi akwai ilimin muka iri daban-daban akwai tsarin gudanarwa administrator akwai wane ne da sauransu duka shi yasa malamai suka ce wannan alkur'anin da ya zama shine babbar mu'jiza wacce Allah ya ba mu annabi to ya kamata ya zama to shine dasturul umma tsarin mulki na gudanar da al'umma din ya zama akan haka kuma wadaminu sa'adatiha ad-dunyawi wal ukhrawi kuma daɗin abun shine shi wannan tsari na constitution na alkur'ani shi tsari ne wadda malamai suka ce shi ne ya ba da garanti kuma ya zamanto garanto a kan cewa duk waɗanda suka bi shi za su samu rayuwa mai daɗi a duniya da lahira wannan constitution ɗin duk wanda ya bi shi to zai samu rayuwa mai daɗi a wannan duniya kuma zai samu rayuwa mai daɗi a lahira kenan ya saba da sauran irin constitution da ake kallo wadda na ji kamar kwanakin bama ana cewa ko za a buɗe wani taro ne na musamman domin a sake ma tsarin mulki gyara da a masa ma saboda an kalli cewa bai dace da wasu auba ba a to ai dama wanda ya tsara shi baya iya ganin gadon bayansa ko wanda ya tsara shi baya iya ganin gadon bayansa don yanzu a cikinmu nan ba wanda zai iya gadon bayansa watakila sai dai in ka tube wani ya ce ah ya naga tabo a bayan ka, kai ma baka san da shi ba mai yiwa mahaifiyarka ce za ta iya sanin kayi tabon ko wani dalili wadda ita ta san ka tun lokacin da ta haife ka kila kayi jinya kuma ka samu tabon to wanda bai iya gane gadon bayansa ba ya za a iya tsara wa mutane abin da zai zama shekara dubu masu zuwa nan gaba zai yi wahala ko shi yasa kullum dole a tsaya a yi amendment a yi wane ne a yi wane ne amma tsarin Allah tsari ne wanda yake baya buƙatar wani gyara tsari ne na alaya alau khalaq wa huwa latiful khabir saboda haka an anzalahu li ikhrajil umma Allah ya saukar da wannan alqur'ani dan ya fitar da al'umma daga ina minaz zulumati ila nur domin ya fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske manufar alqur'ani shine kana da duhun jahilci kana da duhun sanin Allah kana da duhun ya za a ka gamu da Allah kana da duhun yaya za a bi rayuwa a wannan duniya ta bulle kana da duhun baka san yaya za a yi ba in ka mutu kana da duhun in an tashi a filin tashin alkiyama ya za a yi kana da dufai iri daban-daban a cikin zuciyarka akwai hasada akwai mugunta akwai keta akwai kyashi akwai hadama akwai baba kere. duka kana da su alƙur'anin nan shine kadai ya zo ya fitar da kai daga wannan duhun kuma kowa ya san wannan duhun shine babbar cuta da ta damu wannan al'umma musamman ma cutar hadama domin da mutanen ƙasar nan ba su da hadama waɗanda suke riƙe da wasu abubuwa da ba su da hadama da ciwon baba kere da ƙyashi da ƙasa ta wadata saboda za ka iya samun mutum shi kaɗai yana da kuɗin da al'umma za ta shekara goma kila tana rayuwa a kansa ko kuma watakila da za a baza wannan kuɗin mutane masu samun jari suna nan da yawa amma kuma ya yi shuru kuma ma dantsiya, a wani lokacin sai ga in kana kuka sai ya taya ka kuka dantsiya tsiya so kaga kenan waɗannan baba keren Allah ya zo da alƙur'ani ne don ya fitar da ɗan adam daga cikin irin wannan hadama sannan akwai wani minas zulumatil jahal irin wato duhu na jahilci shine na baka san gabar ba baka san yamma ba a cikin rayuwa baka san wace hanya za ka bi ta bulle maka ba wato sai dan adam ya zo duniya shi ba dujal ba amma yayi kama da dujal ko da dujal da aka ce idanunsa ɗaya ne ai malamai cewa suka yi ido ɗayan shine shi baya iya ganin lahira abinda yake kallo shi ne duniya kamar yadda a yanzu a wannan zamanin wato kusan za a iya cewa 25% na al'umma kusan suna rayuwa irin ta dujal don za ka ga mutane wato ba su san lahira ba ko ba sa ma tanadinta duk yadda za a yi ya samu duniya ko ta yaya ne zai yi kokarin ya samu so wannan idan ka zamanto da haka kake rayuwa ta hanyar haram halal yaki haram ma yaki agwama a ji daɗi a ci kawai a kwanta a yi abin da za a yi baka hangen menene aƙibar ka a lahira to kana da duhun jahilcin da alƙur'ani ya kamata ya fitar da kai daga cikin wannan duhu ya kamata idanuwanka su zamanto guda biyu akwai na kallon duniya akwai na kallon lahira ya fitar da kai ila wato min zulmatil wasniya daga dufin bauta ma wani Allah ba Allah ba mutum zaka ga yana bauta ma gunki a yanzu kuma mutane suna bauta ma naira da dala da sauran kudaden duniya domin za a ga irin makantar da mutane suke da ita a bautar gumaka a jahiliya kusan irinta ne a yanzu ake da ita a wancan lokacin ana neman amfani ne ga waɗancan gumaka har ma ana kallon su a matsayin kamar alloli to a yanzu ma kuma kamar hakan ɗin ne tunda mutum da hankalinsa da rigarsa da hularsa zannabukar ya sha gare ya yi komai amma zai tsuguna a gaban boka ya gaya masa wani abu kaga kusan ba su da bambanci kuma duk akan duniya ake nema don ba na jin akwai wani da ya taba zuwa gurin boka don boka ya gyara masa sallarsa <laughs> babu to kaje je don me in mace ce kila don me don kishi watakila in namiji kuma don mulki ko don ya ci zaɓe ko don ya wani abu duka wannan yana iya faruwa wannan zulumatul wasaniya kenan bauta ce ta irin duhun gumaka sannan kuma ya fitar da mutane ila nuril ma'arifati wal ilmi zuwa ga hasken al-ma'arifa shine sanin Allah da ilimi na hukunce hukunce wa ibadatillahi wahda da kuma abotata ba Allah wannan Alƙur'ani ya zo da irin wannan وقد تضمن القرآن الكريم مقاصد وأهدافا wato muta'addida ƙur'ani ya zo da manufofi iri daban-daban da kuma wato abubuwan da zai shiryar da mutane nau'i daban-daban na ɗaya daga cikinsu akwai tashihul aƙida wato shi shine inganta aƙidar mutane na da idan ana ba ku labari za ku ji suna cewa a ja'alal alihata ilahan wahida za ku sanya Allah wato allolin nan duk su dawo Allah guda ɗaya suna roƙon lata suna roƙon uzza suna rantsuwa da su suna gurfana a gaban su suna neman amfani yanzu alƙur'ani ya zo ya ce kai ɗan adam kamar wannan aikin ka koma zuwa ga ubangijinka domin shi ne da komai kaga kenan yana son ya canza ka mummuna zuwa ga ƙudurinka kyakkyawa za mu iya fahimtar wannan a cikin dukkar da'awar annabawa nulhidu zalika fi da'awatin al'ambiya za mu iya hararen haka mu kalli haka a cikin dukkan da kiran da annabawa suka yi annabi hudu ya ce wa mutanensa ya kaume ibudullah malakum min ilahin ghairu salihu ya zo ya faɗi haka shu'aibu ya zo ya faɗi haka hudu ya faɗi haka dukkan sauran annabawa za mu iya fahimtar cewa sun zo ne su kawar da mutane daga riƙon wasu alloli da ba Allah ba da wasu auba da ake bautata musu ake ganin za su yi amfani ba za su yi amfani ba su mayar da su zuwa ga shi Allah guda ɗaya tal wannan Alƙur'ani ya zo domin ya gyara wato irin wannan aƙida ɗin domin ta zamanto aƙida guda ɗaya na biyu daga cikin manufofin alkur'ani shine wato tujibun nas ila husna wato abin nan ah, ila husna ibadatillah ya karkatar da mutane ya juyar da su ya wajabta musu kyakkyawar bauta ma Allah domin innal ghayata allati min ajliha al insanu hiya al ibadatillah domin haƙiƙanin kaiwa matukar kagar dan adam Allah ya kagi dan adam ba dan ya kasuwanci ba in ya kasuwanci ribar kafa ne ba dan ya noma ba in ya noma ribar kafa ce ba don ya zo ya sarautar koya wani abu ba a duk waɗannan ribar kafa ne min ajili ma kulika daga asalin abin da ya sa aka halitte ka shine ka bauta ma Allah to idan an yi maka wannan in ka ɗauki sallah ita ce kaɗai bautar Allah to ka taƙaita manufar halittar Allah a kanka domin kenan lokacin da baka sallah zai zama ba bautar Allah kake ba kenan idan ka taƙaita ta akan haka idan ka ɗauki azumi shine bauta ma Allah to ka taƙaita manufar halitta ka domin kenan in baka azumi to baka bautar Allah idan ka ɗauki kuma yin azumi ko aikin hajji duk ka takaita rayuwarka anan suka zamanto su ne ibadar to zai zama akwai lokacin da baka bauta ma Allah shi kuma Allah ya yi ka ne dan wannan so anan kuma za ka iya fahimtar falalar Allah sai ya ɗauki kasuwancin ka ya mai da shi addini yanzu in ka buɗe shago ka bi ƙa'ida ciniki kake yi amma kuma lada kake samu saboda ibada ce idan ka je gona haka in ka tafi garejinka haka in ka buɗe siyasar ka ta zamanto don Allah haka kuma duk abin da za ka yi zaman ka a ofis dukkan su gaba ɗaya ga rahamar Allah kenan ta shiga a wannan guri shi yasa za ka samu babin kasuwanci babin ka yi noma babin a kaza da kaza duk ga su nan ubangiji ya kawo su ya saka domin manufarsa ta ban halicce ka ba don sai ka bauta mun ta tabbata saboda ba za ka rayu ba sai ka ci abinci ba za ka ci abinci ba sai ka nemo ba za ka nemo ba sai ka yi aiki ko sai ka yi kasuwanci don haka kenan a cikin manufar shi shine ya wajabta maka bauta ma shi Allah domin wannan bautar dan ita aka halicce ka wannan yana daga cikin abin nan yana daga cikin manufofin ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗa cikin suratu zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun abu na uku daga manufofin alqur'ani shine ikhrajun nas min adh-dhulumi bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid Allah ala yace ah, littafi ne na Allah da muka saukar zuwa gare ka kuma dan ka fitar da mutane daga duhun jahilci zuwa ga haske na shari'ar Allah da izinin ubangijinka kake wannan aikin da izinin Allah so annabi da izinin Allah ya aiki dan kada kama ɗauka cewa ba a yi masa izini ba da izini ne na Allah kuma shi Allah ɗin nan shi ne ubangijinmu kuma yana kira ne shi annabi zuwa ga hanya ta mabuwayi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala abu na hudu daga cikin maqasid na Alƙur'ani shine tabshirul mu'minin ko tabshirul lil mu'minina bil ajri bil ajri wato Alƙur'ani ya zo yayi maka albishir kamar yanzu dukkan musulmi an ba shi appointment ne kuma an nuna masa ofis ɗin da zai yi aiki wato appointment din shi ne la ilaha illallah ubangiji ya baka wannan appointment din ya hada alkawari da kai kuma ya nuna maka ofis din da za ka yi aiki akwai masallaci a cikin su shine babba sannan akwai gidanka akwai kuma dukkan sauran gurare to gwamnati ba ta baka appointment kuma ba ta saka level na albashinka ba sai an gaya maka abin da za ka samu a shekara ko da yana abin da duk za a biya ka da level din da aka baka to shi yasa shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi albishir ya baka appointment ya nuna office idan ka zo ka gana da ni to kana kusa da ni sannan in ka yi ganawar cikin mutane kana da daraja 27 ko 25 sannan idan ka yi azumi kuma ni kaɗai na san abin da zan baka sannan idan ka yi hajji maburur to shikenan zan ma wanke ma zunubanka kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka kaga duk an gaya maka abin da za a biya ka haka nan kuma idan ka ba da zakka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce daga cikin abin da zai yi maka shine ya sa ka ka tsallake siraɗi da wuri yadda ba za ka samu ɓata lokaci da gosilo ba a ranar tashin alkiyama to kaga kenan babu abin da Allah ya faɗa bai ce ga abin da zai biya ba ya baka appointment ya gaya ma office ya kuma gaya maka abin da za a biya ka ya rage da lalacin ka in kai wasa a baka kwairi domin ko a gwamnatance idan baka yi abin da ya kamata ba za a baka kwairi kuma ana ma tsayar da albashi ina jin saboda kila wasu abubuwa bayan da an baka appointment din to shi ma wannan din akwai abun da zai bata maka aiki akwai abubuwa duk suna nan to alqur'ani ya zo ya nuna maka waɗannan abubuwa domin ka zamanto akan basira sa'an nan kuma daga cikin manufofinsa shi ne wa wa'idun lil kafirin kuma ya zo da narkon azaba ga kafirai duk kafiri da ya ƙi yarda da Allah ya sani inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira abu uku fa ana mun yi tanadi lallai in ji Allah mu mun yi tanadi ga kafiri salasil akwai sarƙa kuma dama kaga ko anan duniya wadda ya ƙetare doka har ya kuskura ya shiga hannun hukuma to an kwa ake buga masa sarƙa ce sai a buga masa an kwa a naɗe hannayensa ta baya yana kama da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zai yi ma waɗanda suka kafiru a lahira domin an ce su za su karɓi littafinsu ne wara a zahari hannunsu ma ta baya ake mai da shi kamar yadda a yanzu in an kama wani mutum ya yi aikin laifi ba a barin hannayensa ta gaba sai a kama su ta baya sai a sa masa ankwa to haka mala'iku za su yi wa wanda ya yi wannan salasila wa aglala to aglal shine linzami irin wadda ake sa ma doki ana jansa ko irin abin da ake sa ma raƙumi ana jansa wasa iran sannan akwai wata wuta kuma mai huruwa waɗannan duka tanadi ne ya zo alƙur'ani ya zo ga wannan da azaba ya kuma zo da albishir ga masu imani yana cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihan anna lahum ajran kabira ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce lalle wannan alkur'ani yana shiryaswa zuwa ga hanya madaidaiciya kuma yana albishir ga masu imani waɗanda suka zamanto ya amalu na salihat suna aikata aiki nagari cewa anna lahum ajran kabira a gare su akwai lada mai girma cewa malaman tafsiri da yawa sun tafi akan cewa ajran kabira shine aljanna wato ita ce kololuwa kuma wannan yana faruwa da falala ta ubangiji domin akwai abubuwan da ƙoƙarinka da aikinka ba sa iya kaiwa kamar yadda manzo Allah yake cewa sai in Allah ya lullube ka da rahama sahabbai suka ce har kai fanta aljanna za ga cewa aljanna ya ce na yi tanadinta ga masu tsoron Allah kuma faɗinta ya kai faɗin sama da ƙasa to kaga wannan ai sai dai sallamawa ka yi imani wato idan hankalinka ne zai yi yawo cikin wannan to sai ya fara tuno maka to yaushe za ka kewaya ka gane sauran wasu ɗakuna gidan ya kai faɗin sama da ƙasa tunda yanzu in an ce ka tafi nan da zuwa bauchi maya ne misali a ce gidanka ya kai nan da bauchi ta ya za ka zagaye ɗakunan da suke ciki shine sai dai ka sallama ma ubangiji to shi a cikin wannan gurin akwai gida guda biyu waliman khafa maqama rabbih jannatan wanda ya ji tsoron tsayawa ga Allah yayi abin da ya kamata yana da aljanna guda biyu an gane shi yasa aka ce ɗaya gidan na zinare ɗaya gidan kuma na azurfa shi ɗaya gidan na azurfa gidan hutu ne ai mai guest house ai ba ya rasa inda zai bane a gidansa kawai dai wani shakatawa ne da nuna isa ko ba shi bane ma gaba ka zauna a falon gidanka mana kawai amma sai kai wani guest house ka bar matanka ka bar ƴaƴanka ka bar duk waɗannan sai ka tafi can saboda isa ko yawa saboda kana da shi to sai Allah ya maka wani guest house a aljanna to shi asalin gida da kace ciki na zinare ya kai fadin sama da ƙasa to kuma katangar zinare nawa ne kudin sallar ka misali da za a ce katangar gidanka ta ɓangaren arewa nawa sallar ka za ta saye su tunda katangar ta zinariya ce to ɓangaren kudu fa ɓangaren yamma ɓangaren gabas duk da azuminka da sallolinka da hajjinka din an tara su ai kaga ba za su iya sayan wannan ba so falala ce ta ubangiji ya maka wannan yasa ya ce waɗanda suka yi imani suna da lada mai girman gaske amma waɗanda ba su yi imani ba kuma wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum azaban alima waɗanda ba su yi imani da Allah ba su kuma mun yi tanadin azaba mai radadi a kansu wannan kenan alqur'ani ya zo yayi albishir na biyar daga cikin manufofin alqur'ani yana gaya maka waɗannan shi ne تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية ya zo da ya tabbatar da arzikin gidan duniya da gidan lahira alƙur'ani dukkan waɗanda suka yi riko da shi yana tabbatar musu da rayuwa ta arziki yana tabbatar musu da rayuwa ta nutsuwa yana tabbatar musu da rayuwa ta jin daɗi a wannan duniyar domin wanda bai da imani ko yana da kuɗin da yake da shi ba shi da rayuwa mai daɗi da daɗin rayuwa kamar ta wadda ya yi imani da Allah kuma yake riko da sunnar annabi idan kana kwatanta rayuwarka da ba ta da daɗi saboda talauci to baka fahimci menene ba ai kai da ganinka da tafiyarka da kwanciyarka da baccinka da cin abincinka da sa suturarka kai ado da dukkan komai da kake har ta bayan gida da kake dukkan su ake rubuta maka ka gaya min kafirin da zai samu wannan darajar to ashe kenan rayuwarka ta fi ta wancan daɗi saboda kai duk motsin da kake a duniya da abubuwan da kake aikatawa daraja ake baka na me na samun lada don haka qur'anu sirru sa'adatul insan alƙur'ani sirri ne na samun arzikin rayuwar ɗan adam wa falahuhu wa najahuhu kuma shine abin da zai sa samun ɗan adam ya samu babban rabo ya samu tsira a wannan duniya da kuma lahira kamar yadda ubangiji ya bayyana idan ɗan adam ya lura da ayoyin alkur'ani ya aiki da abin da ke cikin ayoyin alkur'ani da hukunce-hukunce to babu shakka zai rayu rayuwa ta arziki a wannan duniya kuma zai rabauta da gafara da gwaggwa lada a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala abu na shida daga cikin makasit na shi shine takrimul insan wata shirifihi, wato yana girmama dan adam duk duniya babu mai kare mutuncin dan adam da yancin dan adam irin Alƙur'ani, shi ya zo da kare jinin dan adam shi zo da kare mutuncin dan adam shi zo da kare dukiyar dan adam shi zo da kare dukkan lafiyar ɗan adam shi yasa zaka ga alƙur'ani ya ce idan wani ya taɓa maka kuɗi aka kama shi da shaidu da komai to a yanke mishi hannu ya kare ka ko bai kare ba idan wani ya karya maka ɗan wannan yatsar ya samo raƙuma guda tara ya baka a madadin yatsar wannan yatsan yanzu namansa ya kai me ya kai me za a ce a cikin naman raƙumi tara ya kare jininka ko bai kare ba ya kare ma gaba amma yanzu kana ganin ana buge mutum saboda rashin sanin darajar alkur'ani da kin bin alkur'ani da kin yin shari'a da shi sai mutum ya kaɗe mutum da mashin sai ya wuce haka ne ya ma karya ka kuma ya tafi to alkur'ani shine yake baka cikakkiyar kariyar jininka sannan dukkan abinci da ka sani da tsirrai da nama da 'ya'yan itace da tsire da 'ya'yan kwayoyi irin su shinkafa su masara su waye irin su gwaiba da lemo da nau'in su irin su kaji da zabi da irin nau'in su irin su kifi da nau'o'in su irin su awaki da nau'o'in su irin su raƙuma da nau'o'in su irin su shanu da nau'o'in su dukkan waɗannan abincin da Allah ya sa da abubuwan da suke fitar da mai da waɗanda ake sha dan ɗan adam ya ji daɗi dukkan su Allah ya halitta su a ma'aunin su kare maka lafiya idan ka ga sun cutar da kai akwai wani tsari naka wanda ka saka a ciki ko kuma baka ci shi bisa ka'idar da ya kamata ba amma a wajen ci cewa aka ka kasa kashi uku ko ka bi tsari saboda haka idan ka bi tsarin Allah duk waɗannan abubuwa suna kare mai lafiyarka a wajen rayuwarka kuma ƙur'ani ya ce to duk wanda ya ta'adda a kanka to shi ma a yi masa Ba famani ita da alaikum fa'atadu wanda ya muku ta'adda ku yi masa bi misli ma'atada alaikum da irin kwatankwacin abin da yi saboda mai, wannan shi zai sa rayuwar kowa ta kubuta daga barin ai mata ta'adda idan wani yana da niyya ya ga wancan ya yi kuma an hukunta shi to shi ma zai janye daga yin wannan abin so saboda haka ƙur'ani shine yazo ya kare ran ɗan adam kuma ya sa kuɗi idan kai kisan ɗan adam bisa kuskure ya saka kuɗi masu yawan gaske don yanzu ya kai miliyan ɗari da wani abu ran ɗan adam idan ka kashe shi wannan da kuskure kenan da kuskure dangin ka da kai duk ku nemo miliyan ɗari da wani abu ku ba ma dangin wanda aka kashe musu kaga ai ba za ka sake yin ganganci ba wataƙila ma wasu family in ba a wasa ba har su mutu ba za su biya wannan kuɗin ba to idan suka san haka za su yi ƙoƙarin daraja da rayukan ɗan adam kaga kenan yanzu ba za ka zo ka samu dan ka samu wata kasiya kai wa ka rinka cillawa a gari da gudu idan ka san za a yi wannan wannan kasiyar ko rabin rabi <laughs> na diyar dan adam ba za ta biya ba saboda haka dan adam alqur'ani ya zo ya kare masa me kare masa jininsa da ransa a wajen mutunci haka kawai wani ya ganka ya zage ka haka kawai wani ya ganka ya maka kazafi haka kawai wani mutum ya ganka Eh, eh, eh, abin nan ya ce kai mazinaci ne ko ya ce bara ya zo da shaida idan bai zo ba alƙur'ani yana neman a kare mutuncinka don baya son a taɓa maka mutunci wannan shine alƙur'ani wadda ya zo da wannan manufa takrimul insan wa tashrifihi ya girmama ɗan adam ya kare ɗan adam ya ɗaga darajar ɗan adam ya tsare shi Har harrama intikahu irdu ƙur'ani ya haramta keta mutuncin ɗan adam ba za ka zagi mutum ka ci mutuncinsa ba wal itida'u alaihi sawa'un kana hayyan aw mayyitan ko mutum ya mutu manzon Allah cewa idan mutum ya mutu ka karya kashinsa to kamar ka karya kashinsa ne yana da rai kusa wannan matsalar akwai ja'in ja a tsakanin malamai da likitoci likitoci suna ganin za a iya cire koda a dasa ma wani ko akwai masu ja daga cikin malamai suka ce wannan gabar bai kamata a taba ta ba bayan ya mutu saboda addini yana kare rayuwarsa hayyan wa mayyita matsala ce wanda in Allah ya kai mu wani abun nan sai ai magana amma da yanzu kai shiru akan ta dan mu ce komai ba bai kamata yanzu ka shiga gari ka ce to haka abun yake kai ta yarawa a ba mu ce komai ba tukunna yawa su malaman sai sun zo da irin dalilansu in an faɗa kaji sun gamsar da kai akan haka ta saboda akwai ja'in ja a tsakanin malamai saboda haka ya zo da cewa shari'a ya cirɗanshi cewa jinin ɗan adam haramun cin dukiyarsa haramun raunana shi a bayan ƙasa da cin dukiyar wadda ya rauni dukkansu waɗannan sa'annan abu na bakwai shine at-ta'abbudu bi tilawati Qur'ani ya zo daga cikin manufofinsa karanta shi ibada ne ba karatun jarida bane dan bana jin jarida ko ka karanta dukkan jaridun duniya ban yi tsammanin dai akwai wani alkawari daga dai hadisan annabi ko daga alkur'ani kana da lada na kaza ba sai dai kawai in ka kara ma kanka wayewa ka kara ma kanka wayewa amma dai ba na jin ko kuma akwai mai nasi a cikin kunan dan an karanta jarida akwai ladan kaza babu ok mu wuce <laughs> to shi kenan ana nuna mana lokaci ya karato kun ga abu ɗaya muka yi don yanzu akan na biyu za mu tashi kaifa nan tafi bilkur'an, to ya zame mu amfana da Alkur'ani. kun goyi baya na gobe ina zo ɗora ko ba ku goyi baya ba ba ku goyi baya ba kawai sai mu zo mu shiga ƙur'ani na'am to shikenan idan haka ne za mu tashi gobe akan kaifa nan tafi bil qur'an yaya za mu amfana da alqur'ani kuma wannan fage ne mai kyau wanda ya kamata mu san yadda za mu amfana da alqur'ani domin da yawa ga alqur'anin amma kila ba su san yadda za su amfana da shi ba in Allah yadda za mu dora akan wannan gobe yanzu kan muna muku fatan alheri da cewa ubangiji Allah ya karba mana ibadar mu kuma Allah ya muku albarka lafiya da kowa gidansa lafiya ya haɗa fiskarsa da iyalansa cikin farin ciki da kuma lada muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya raba mu da fisga irin ta shaidan Allah ka tsire mu daga fisga irin ta shaidan Allah ka raba mu da sharrin shaidan Allah ka raba mu da sharrin makiya da masu hasada da masu gaba ubangiji wannan ƙasa ka zauna da ita lafiya kun ga jama'a ana amsa addu'o'in mutane a hankali irin addu'o'in da ake abubuwan da suke ta faruwa na abubuwa suna da sauƙi. muna roƙon Allah a ci gaba da gaya ma Allah Allah ubangiji ya zaunar da ƙasar nan lafiya akwai wasu yanki irin su Illela irin su Zamfara irin su Sokoto irin su wane ne suna fama da wasu abubuwa daga wannan gurin muke aika musu da addu'o'in mu. ubangiji Allah ya yaye musu wannan Allah ya zaunar da su lafiya kuma kuma Allah ya ƙara kiyaye mu haka wajen su jihar katsina su ma ana fama da irin waɗannan al'amura irin su borno da sauransu duka muna addu'a ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya a dukkan jihohinmu da gidajenmu gaba ɗaya ubangiji ka karbi ibadar mu ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل تلاوتنا اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية بومبي خاصة وعلى نيجيريا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على